إنه القرآن حيث المعجزات بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات To masu ganinmu da sauraronmu in ku manta ba yanzu dai muna nan a shafi na shida inda muke tattauna akan waɗannan kisoshi da Allah ya bamu masu cike da darasi. kisa annabi adam da da mala'iku da kuma kisa annabi adam da shedan da kuma tattaunawa da Allah subhanahu wataala ya buɗe mala'iku suka yi mata tambaya har yanzu muna cikin wannan shafi Dr. Muhammad Nazif Inwa zai ɗora mana bayani akan dai har yanzu darussa hmm. da suke ciki kar ku kosa wannan shafi wato yana kunshe da abubuwa ne darussa mai yawa so za mu ba a hankali yadda kowa zai fahimci alkur'ani a matsayin labaransa gaskiya ne kunce sa adalci Ah, to alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah mun sake dawowa farko farkon shafin wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kaga mala'iku sun faɗi aiki mafi girma wanda Allah maɗaukin sarki ya sa su kuma shi suke yi shine kamar ka ce abincinsu shine abin shan shansu shine komai nasu aikin da suke yi kenan so kaga wannan yana nuna mana a cikin ayyukan da mu ma mm. bayi zami wa Allah wanda Allah zai ƙaunace mu mu ƙara samun kusanci da shi akwai tasbihi da tahmidi mm. kamar yadda annabi sallallahu alaihi faɗi cewar su kalmomi ne masu sauƙi akan harshe sannan kuma masu nauyi akan mizani kuma wanda Allah yake son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wa kaga wannan yana cikin abubuwan sannan kuma ana cewa tasbihi da tahmidi ka ga tsarkake Allah gode wa Allah da tabbatar masa da siffofinsa amma cikinsu akwai ibada sannan kuma akwai addu'a inda mutum zai tsaya ita yin waɗannan a matsayin addu'a su kaɗai sun ishe shi Allah ya biya masa buƙatu wanda ike da su kuma zai shiga cikin waɗanda suka shagaltu da ambaton Ubangiji suka bar kowane abu wanda shi kuma Allah maɗaukin sarki tukwicin da zai musu da bayar da zai musu sai ya lamunce musu dukkanin damuwarsu sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauke musu ita yawwa sannan abu na biyu da za mu ɗauka kaga anan da aka ce wa iz kulna lil mala'ikati li adama fasajadu kaga annabi adam in ka duba jinsinsa ƙasa ce mm-hmm. da ruwa su ko mala'iku kamar yadda malam ka faɗa kuma yadda ruwa duk suka nuna haske ne inda kiyasi za ka yi sai ka ga eh, ƙasa tana da nauyi kuma za ka iya tattare ta guri guda haske ba shi da nauyi ko ba za ka iya tattare shi guri guda ba to amma duk da haka da matsayin mala'iku da darajar da Allah i basu da kuma inda ya ajiye su wanda ba nan ya ajiye sauran halitta ba amma sai ice ku yi wa wannan halittar tawaga ta nan sujjada kuma a gabansu aka yi ta sai suka yadda suka yi so kaga wannan yana nuna mana cewar wanda duk Allah ice a girmama a girmama shi eh, wanda duk Allah ice a ɗaga shi a karrama shi a karrama shi idan mutum Allah ya ce a girmama abu kaza ka ce ba za ka girmama shi ba to kana faɗa ne da fitra kuma kana faɗa da abin da ya kamata ya zamanto ba kai faɗa da shi ba kaga anan mala'iku ga baki ɗaya sai suka amsa umarnin Allah suka yi amma iblis da yake jinsinsa akwai khubs a ciki akwai nar a ciki kaga shi sai i waɗannan abubuwan guda uku aba wastakbara wa kana min alkafirina kuma har yake kiyasi a asjudu liman khalaqata tinan yana yana raina asali na annabi adam alaihi salam kuma ina daga cikin abin da ke kawo husuma a duniya yanzu raina asalin mutane wani mutum kawai ka kalle shi ka raina masa asali watakila saboda unguwarsu watakila saboda garinsu watakila saboda gidansa watakila saboda kamarsa kaga a nan ya duba jinsin annabi adam yana ganin ya za a daidaita shi da shi har ma a zo a ce ya fi shi da yake ma rayuwa cikin mala'iku in bai zama mala'ika ba to ai yana cikinsu a cikinsu ya taso sau da haka ya kamata a ce shi za a yi wa wannan ba shi zai yi ba kuma Eh, abin da ake cewa iyaye suke gaya mana irin kunne ya gaji ya girma kaka da ake cewa wanda ya bi za a bi shi wanda bai bi ba shi ma ba za a bi shi ba sau da haka duk wani mutum da ka ga an bi shi du to in ka bibiya akwai waɗanda ibi yanzu maganar ilimi ai ana bin masana saboda iliminsu su ma in ka duba asalinsu su ma sun bi wasu masana kafin su samu nasu ilimin to kaga wannan shi ma ah, zai nuna mana sannan a ah, wani darasin da za mu ƙara ɗauka a nan duk lokacin da ka kauce wa sha'awarka da abin da kake so wanda kuma wannan abin Allah baya son sa to Allah zai karrama ka da mafifici da kuma abin da ya fi abin da ka bari kaga ga um, annabi adam alaihi salam bishiya ce an karrama shi da zaman gidan aljanna mm. sai aka ce sai ya ci bishiya mm. da ici bishiyar gidan aljanna ai babu inda ya fi shi daɗi babu kuma wanda yake son ya fito saboda in kana cikin gidan aljanna babu komai wanda zaka gamu da shi yanzu hatta kaya da muke ta sa muke ado muke in kana gidan aljanna ina ruwanka da wannan wahalar mu yanzu wanki ma ya ishe ka guga ta ishe ka haka ne nan in abin hawa ne sai ka zuba mai sai ka yi kaza matsala <laughs> to kaga a cikin aljanna duk wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa yan aljanna in suka ci suka koshi suna son su ci ya kawo misali da rashhun kaga ya kawo shi da rashhun ka miski har ana cewa dan aljanna in ya ci ya ci ya koshi ya ga wannan ya ci wannan ya ci wannan in ya ga wani abin ina so kawai sai gumi ya karyo masa da ya karyo mata sai ji wancan ya tafi ga baki daya ba toilet <laughs> Ba toilet. balantana ba su kwasa su su samu abin yi ko kuma ka ce kana jin wani abu wanda bai dace ba kuma kaga inda shiga ban ɗaki ai sai ka nemi inda zaka sa kaya mm-hmm. domin zaka ji kunyar ka yi a fili ko wani abu makamancin wannan to kaga da annabi adam Allah madaukin sarki ya gaya mana fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Allah ya bashi kalmomin da zai tuba mm-hmm. in ya faɗe su ya yi amfani da su ya tuba Allah kuma ya karɓi tubansa mm-hmm. to kuma sai maganar komawa gida Eh, inda aka fito kaga can da aka fito da shi tunda da ba a yi niyyar ya zauna ba a wannan lokacin kuma mu dinnan ma idan ba a fito ba ai ba za a same mu ba ko babu eh, kaga ai kamar laifi ya fito da baban ku daga aljanna <laughs> to to ka gani to saboda haka idan aka zo kenan kaucewa irin wannan shahawaniya din ko ta dabba ko ta shaidanci yana sa mutum ya koma asalinsa kuma asalinmu nan wannan duniya ce ita ce aka yi za mu zauna a cikinta amma idan mun ba Allah akwai gurin da kuma za mu sake komawa shi yasa in ka duba a wannan shafin zaka ga sunan annabi adam wajen guda biyar ne imemeta a nan gurin kaga na farko wa adama al'asma'a aka ce ƙala ya adamu sannan kuma aka ce usjudu li adama aka ce ya adamu sannan a nan gaba aka ce fatalaka adamu min rabbihi akwai wata latifa a nan da eh, ake malamai suke magana a kanta da cewar an maimaita sunan annabi adam a iya wannan shafin kawai sau biyar in ka duba sunan nasa adamu kaga ai kala ce wanda mu a hausa wani lokacin laraba suna cewa wai launin mushrabun bisawadi ana cewa da shi adam mu kuma da hausa sai mu ce da kai kamar wankan tarwaɗa ko wasu kuma suna fassara shi da cewar eh ana cewa da adam ana nufin asmarul laun kamar launin turab to in ka duba da launin kalar jikin annabi adam da launin inda irayu da kuma mu launin kalanmu da inda muke rayuwa za ka ga yana da alaƙa da cewar mafi yawancin mutane suna koma asalinsu to in suna koma asalinsu wannan zai wajabta maka ka dinga roƙon Allah ka yi kyakkyawan ƙarshe kuma kada ka ruɗu da farkon lamarinka domin al'ibratu bil khawati za ka iya ganin mutum watakila a inda ita so yanayi ne mai kyau na jin daɗi na rayuwar duniya ko yanayi na bin Allah in ba a isa ba sai ga mutum ya canja kaga annabi adam ya fito daga cikin aljanna wannan ina nuna maka duk ni'imar da kake ciki a cikin wannan duniyar sai Allah ya ga dama za ta ɗore An bai ga dama ba za ta iya gushewa kuma duk wahalar da kake ciki a cikin wannan duniyar idan Allah ya so kamar kifta da bismillah sai ya fitar da kai daga cikin wannan wahalar sai mai da kai cikin ni'ima to amma abin da muke bukata a nan shine girmama Allah tsarkake Allah godiya ga Allah roƙon Allah sannan ƙasƙantar da kai ga Allah waɗannan abubuwa guda biyar nan. idan muka same su sai ko maganar tuba da istighfari kaga mun samu abubuwa guda bakwai kenan wannan za su taimaka mana ya zamanto mun samu kyakkyawan ƙarshe hmm. wato eh, da eh, a wannan wa'allawa malam ya yi sukuwa sosai sai tuttuno min da waɗansu abubuwa Allah ma'adam al'asma a wannan koyarwar daga ubangiji ah, ba nufa annabi adam ba komai ba ne na ɗan adam ne amma ubangiji ne ya koyar da shi wannan yake eh, daraja daga Allah ne wanda yake nuna mana misali duk wanda zai koyar ba wanda za ka koyawa wato sai ka ga cewa a'a ya kai ko ya kawo ba ka koya masa baka san wannan zai iya ɗaukaka darajarsa shi za ga cewa malamai da yawa da suka ɗau wannan irin salon imam bukhari ya imam malik ya yi ba sa zamantowa su ga cewa zaɓa suke yi a wannan sai tuno min da wata kissa wata kissa farifa ba a daɗe da yin ta ba hmm. a saudiya wato irin irin ana shi musu badu mhm. mutanen karkara ne bai iya komai ba hmm. ya liman ya idar da sallah ya idar da sallarsa ya gama kawai sai matso wajen liman mhm. assalamu alaikum abin nan allahumma anta salam duk wannan sai kai kana tunanin ka bi sunna kawai sai zo yake ce ya imam ya ce ya kai liman koya min wani abu da zai amfani ni a lahira to shi limamin sai ya ce a dan to a dan bari dan ya ce a'a yanzu yanzu ba ruwan sai in za a yi abu za a yi ne shi bai ce subhanallahi ba bai ce komai ba hmm. limamin ne ya ce a ka dan bari da dan gama ya ce a'a yanzu al'an kuma dattijo ne ya girma hmm. sai wannan limamin sai ya ce wallahi sai na rasa me zan ce mar sai ya ce kalimata ne wannan kalmar da ka faɗa hmm. kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani alal mizan habibatani ila rahman subhanallahi bihamdihi subhanallahi kalmomi ne guda biyu wanda ubangiji subhanahu suna da nauyi a mizani suna da sauki a harshe ubangiji yana son su subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim sai ya ce maimaita mun ba rike ba wanda kokolwar ta riga ta yi nauyi ya maimaita mar ya ce maimaita mun ya ta damun liman liman da ya bai subhanallahi dan sa ba haka ya koya mar mm. sai ce irin addu'an nan tasu Allah ya ma albarka Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza ya tashi tafi to wannan dattijan sai zamanto kamar za ka iya cewa kamar eh, abin kamar wani zai ci kamar ya zautu eh. da ya ga kowa hanya sai ya ce ya yi ta'al ya boye tarif rasul ya kul amma annabi yana cewa kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe mhm. masu nauyi akan mizani ubangiji yana son su subhanallah alazim ka rike mm. kowa ya tarar ya zama to a garin an gan shi gashi nan gashi nan zai subhanallah kai ya zo kowa ya rinka kiran kowa ƴaƴansa ya tara matansa ya tara saboda haka har sai aka san shi da an gan shi an san kawai shi kenan hatsam sai ya samu irin wannan jalta mariya din nan kawai ya shiga koma ta cijan sai koma sai zai shiga koma sai asibiti ƴaƴansa aka ɗauke shi asibiti aka kai shi asibiti bayan an kai shi asibiti ah, bai dawo ba likitoci na kansa ana ta kokari can sai farka mhm. yana farka sai ga likita a kansa likita sai doktor mhm. likita tarif ah, hmm. ka sani cewa kalimata ne <laughs> khafifata ne kalmomi guda biyu kaza da kaza khafifata ne ana thaqilata ne al mizan subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim yana gama wannan sai rufe sa shikenan sai ya ce ni na tafi na tafi wato fa'idar wanda da kai magana tasbihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu lisanaka ratban min dhikrillah wato da kuma allama adam asma. shi wannan da a ce ya duba cewa wannan bado din me zai amfana me karatun zai amfanar da shi ila sai matsayin sa ya fi tunda ga shi ga yanda ya cika da kalmomin da Allah ya fi so wannan kalmar da ya koya masa ita ce sababin tsirarsa saboda haka idan ubangiji ya koyar da annabi adam to ma za mu koyar da duk wanda ya to zai koyar da mu shi yasa yana da nauyi sosai mutum ya zamanto yana da ilimi ya zamanto ya boye wannan ilimin sannan kuma baka san wa za ka wa ya zamanto wannan Tun tunda duk garin mm. wannan sun iya subhanallah bi hamdi subhanallah alazim shi limamin yana da wannan ilimin amma bai koyar da garin ba amma shi har sai da aka rinka tunanin gashi nan har irin dan nuna shi ake nan to gashi nan gashi nan ya fito da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa li an yahdi Allahu bika rajulan wahid khairul laka min humuril ni'am kaga yanzu mutum ɗaya ne mutum ɗaya mm. amma mutane nawa suka amfana da wannan abu akwai wanda zaka ga ya sani amma ya manta ya manta ya sani bai sanar ba mm. ya sani mm. ya rafkana amma dan abu ne dan kankani ka koya wani shi ma ya koya wani kaga maganar hadisin idza matal insanu eh, in qata ba anhu illa min thalath ai wannan zai shiga sosai kwa sosai kwa maganar au hmm. ilmin yuntafa'u bihi kaga yanzu wannan ilimi ne aka koya masa kuma an amfana kuma wannan ire-iren su ai suna da yawa hmm. a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo kowa da tambayar da zai masa sosai kwa ayyul amali afdal hmm. ayyul a'mali afdal ayyul amali khair khair an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya eh to idan haka ya nuna mana darajar da ilimi yake da ita kuma wanda yake son Allah ya bashi duniya an ce ilimi don masu ilimin sun fi cin moriyar duniya sannan wanda yake son lahira shi ma ilimi da ilimi ake cin moriyar lahira wanda yake son ya samu fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan to shi ma ilimi saboda haka kaga abin di ya dawo ilimi kuma sun ce mafi darajar karfi shine ilimi duk ƙasar da take da ilimi to za ga ta fi ci gaba gwargwadon yawan jahilanka gwargwadon ci bayanka gwargwadon yawan talaucinka gwargwadon ci bayanka da haka da jahilci da talauci abokan juna ne kuma duk inda suka kai suka samu ƙasa ko al'umma ko gari ko gida sai sun kai wannan gurin ƙasa haka ilimi da sana'a daraja ne duk inda suka samu ƙasa ko al'umma ko gida duk gidan da ya ilimi ya sana'a za ga yi daraja duk gidan da baya ilimi baya sana'a za ka gidan ya faɗi saboda haka 'yan uwa nan za mu tsaya a madadin dr muhammad nazifi Inwa da dr ismail abdulkadir da kuma afirka tv da masu gudanarwa duka muna godewa allah a cikin wannan wata mai albarka allah ya sa duk abin da ake rabawa na albarka da rahama da jin kai allah ya sa muna da rabo baki daya da dukkan ku masu sauraron mu maza da mata yara da manya a ci gaba da bibiyar afirka tv da kuma wannan shiri na bayyinat والسلام عليكم القرآن حيث المعجزات بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات